wani abu da ke nuna ƙara sauya hanyoyin samun kuɗin gudanarwa a tsakanin ƙungiyoyin addini a Najeriya. Ƙungiyar Jibius ta Ali Sunna ta sanar da komawa gona daga damunar banana. Ƙungiyar wacce ta kan samu tallafi daga taimakon mutane musamman ma a masallatai inda tun farko ta ƙirƙiro wani shirin tallafawa marayu da miskinai ta hanyar sayan kati da akan tura daga naira ɗari mai suna Manara a halin yanzu ta kaddamar da kwamitin noma don dogaro da kai. Kwamishinan kuɗi na jihar Gombe da ke arewa maso gabashin ƙasar Alhaji Hassan Muhammad shine shugaban kwamitin. A inganta su kansu amfanin gonan da ake fitar da su ta yadda ba ma kawai da za a ta'ammali da su a cikin ƙasa ba har ma yadda za a fitar da su zuwa ƙasashen waje. Wani Johnson ya nuna yanzu za a ja nemi filaye kenan na noma za a ci gaba da gudanar da wannan a bangaren jihohi ne ko ko misali gona ɗaya kawai za a yi madadin ƙungiyar. Filaye za a nema a ko ina mafi yawanci ma zai zama filaye ne wanda dama ba a noma su saboda haka kusan duk abin da aka samu ƙari ne akan abin da ake da shi yanzu kuma za a inganta yadda za a yi noman ta yadda zai ba da sha'awa kwarai da gaske ba ana noma ne kawai saboda a ci abinci ba kamata ya yi noma saboda shi noma ya zama hanya ne na kasuwanci shi ma wanda zai ba mutane kudaden shiga kusan kowane jiha kungiya za ta nemi filaye za a bata za ta ba da dama na mutanenmu wayanda suke sha'awan aikin gona da kuma yaran mu matasa wayanda ba su da aikin yi su ma za a tsara su kowa zai samu abin da zai yi a gonakin nan haka nan da rage kuncin tattalin arziki kungiyar ta kafa wani kwamiti na zakka da sadaukar da dukiya dattijin malami Abdulwahab Abdallah shine shugaban kwamitin maza mu ga kokarin mu ga cewa isa da wajen hanyar marayu da wanda kuma suke bukata don a rage ficinan talauci da ficinan halin da muke ciki da shan kwaya da kashin wando da duka ya koma kasa ina sababa mana ficina. Da zarar kafa ma wannan kwamiti shi sakataren wannan kungiyar har ya ba da wakafi na gidan da yake da shi a Kaduna Road nan dab Abuja kenan. Wannan me yake nuna wa bangaren malamai da sauran masu hannu da shi. Ina sai nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bam ta ya taba ba da zakaba ba shi da shi amma yi wakafi kafin bar duniya. da wannan kwakwafin ahlul baiti suke ci a ciki sauran kuma arge ba fukara sauraka duk malamin da yake da hali shi mai fito da shi ba ce malamin kullun shi ya zama nan albarkacin dare juma da maula shi mai tsaya inda yana da shi shi mai yi wannan Wakafi. Shugaban agaji injina Mustapha Imam City ya ce matasa da ke agaji za su fi cin gajiya inda ya ce gwamnatin Najeriya ta buɗe hanyar ribar noma. To wannan tunani da gwamnatin tarayya ta yi ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari babu abin da za mu ce da ita sai addu'a kuma muna masu goyon bayan ƙage goda, muddin shigo da abincin da zai haifar mana da matsala wallahi ba mu goyon bayan shi mu noma abin da za mu ci har mu samu mu yi rara mu fitar da shi waje don mu samu kuɗin shiga. Duk wannan nazari hadari ya biyo bayan wani rangadi ne da ya kai kungiyar akasarin jihohin arewacin Najeriya da amsar rahotanni daga jama'a. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.